الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه منا تكلم كاهن أكثر فصل جواد ثم منا babin da ya sulhi ko kuma kafala sannan muna shahi na ɗari uku da ashirin da bakwai wannan babi ko fasali na hamala mun kwana inda malam yake cewa fa'iza halla ko wa'iza hudda ta wa'iza hudda anhu shay'un raja'a bi ma addahu wato idan mutum yalla lamunci wani idan mutum ya lamunci wani wannan da ya lamunta misali a ce ya lamunce shi akan kuɗi dubu ɗari lokacin da lokaci za a biya wanda yawa lamuni bai bai da kuɗi sai ya biya wanga da an lamunta shi na tun da kai za ka biya to na rage ma dubu ishirin nau na yabba mai ba shi tamanin yanzu in ya dawo zai amsa abin da an kalamun wancan tamanin zai amsa bai amsa ɗari zai cewa wannan kyauta ta an ka Shi shi awwa za hudda anhu raja abin bima addahu idan aka kayan mai da wani abu to ya ya koma ma wanda ya lamunta ga abin da ya bayar yi zai amsa walau talaha raja'a bil aqalli yau da sulhi an kai sai zai koma ga akalla shin abin nan da an kai lamuni a akalla ko ko abin da an kai sulhi da misali ya lamunci wani da kuɗi dubu ɗari da aka biyi na yi sai da tsakani ya lamunce shi wadan kudin da lokaci ya kai wanda an kai ajali a biya bashi wannan da an kawo lamuni bai da kuɗi wanga da lamunce shi ma shi ma bai da kuɗi amma yana da riga to rigar da an ka zo sai an kai mata kima dubu ɗari da hamsin amma ya yadda ya bashe ta a kan dubu ɗari an ka ba mai bin bashi yadda an fita a kan dubu ɗari to ba dubu ɗari da hamsin an kai mata kuɗi ba to yau wanga da aka biya bashi in zai biyan bashi dubu ɗari zai biya bai biyan dubu ɗari da hamsin yau da an yi mata kima dubu tis'in shi ko dubu ɗin na yake ya yadda da anshe ta haka nan ya anshe ta dubu tis'in akan dubu tis'in kima ta dubu tis'in amma kuma madadin dubu ɗari to wanga da wanga da an kalamunta yau dubu tis'in zai biya baya biyan dubu ɗari to shi awwalau salaha raja bil aqalli wa idza fudda anhu shay'un raja bil ma addahu walau salaha raja bil aqalli wannan shi ne shi malam ya dunkule wurin shi ta shafa amma ni sai mai to shi ba don Allah shi ba don Allah yake ba eh. Eh. don wace ba raba a da akalla zai dawa a ba shi dubu ɗaya eh duk abin da akalla shi za a bai Allah ya ganar damuwa. mu hmm. ويصح من الجماعة بعضهم عن بعض kuma lamun yana inganta daga jama'a fashin su daga sashi wa man adda bari albaquna duk wanda ya biya ya bayar da dukiyar duka to saura sun kubuta daga dai warja ala kullum bima ya numu zai koma kowane daga cikin su abin da ya mai mishi wato mutum shidda na sun fita sun kasai abin ɗari shidda kuma kowan su alƙawali yana lamunin wani to lamuni su ya hau kowa muna da shi rubuce larbanci ga takaddunmu eh, amma shi ne askari ya bi shi abin nan ya bi wata hanya wadda ya zo da nau'i na larbin nau'i na farko shi adda tsanani amma guda shi a afhal in kun ka duba kun ka buɗe takarda baya ya yi don haka ba sai na wahala da yana ba gashi na rubutu ya rubuta mu eh a to karanta gashi nan ka gane shi eh a a a eh bayar da hukuma wa kar jama'a jama'aha ba'dul ulama shi a faru awo eh, wato karanta a karanta farko a ja ka gane وقد جمعها بعض العلماء على وجه يسهل تناوله على المبتدئ Eh. to kuna ji da kyau to gashi nan ba sai na wanda kaina ba mutum to kaji wato da an kai lamuni su shidda na da sun ka sai abin ɗari shida, kowa alƙawarin lamunin wani to idan ubangijin baki wanda ka je baki ya gamu da al'awalu na farko A haɗu da mini wu sai ya riƙa gareshi ɗari shida na tushe. Wushan karatu. Waha musu ya arde ya an fi ɗari biyar kuma gareshi na lamu ne. An biya ni. An biya kuɗi. Dari nawa na? Ya ansi. wato ɗari gare shi ko ba haka ba ya ake ɗari shida gare shi na asalatar kuɗin da aka bi wa hamsu ne aka hamalatan amma ɗari biyar cikin su nuna an asu a hamsa. daga abokane na su biyar ko a cina rubuta ba to mu yi ya lamunci an kulle wahidin kowane ɗaya daga cikin su ne kan ɗari ya lamunci kowane guda cikin su ɗari dama da an kai kiliki, shi ubangiji dukiya ce mai an kai duk wanda kai da shi za ka amsa kuɗin ka zalla sai alƙawarin za su lamunci kowa bai lamunci wani so mu ta yi hmm. wa zalaki al awwalu sani gari masani a ati asalatan wa mi atayni hamalatan an ashabi al arba'a muna tare da kuwa idan shi na warkon gai gaba da na biyu to na ya biya ɗari uku na tushe sannan ya biya ɗari biyu na lamuni daga abokan ne wancan guda hudu an kulle waye don hamsuna ya biya kowane daga cikin su hamsin hamsin to mu zo idan na farko shi ko ya gamu wasani da na biyu ya gamu da na uku ya gamu to shi na farko ya gamu da na biyu ya gamu da na uku sun kaɗu gaba ɗai to gari salisu sai wanga uku sai shi biya ga wancan na farko hamsina ya biya shi hamsin asalatan na tushe ya biya hamsatu wa sab'i na hamalatan ana sa hadihi talata ya ya lamutu kowane 25 ana sa hadihi salata ya lamutu kowanne 25 Ake ya yi da shi ko kowane guda hamsin to ishirin ya lamu shi ishirin da biyar biyar shi kuma a salisu na uku ɗin gaya daya a sani na biyu aikan kuma hamsina na harko wata ta wata lafi na wani fahamalatan da kuma dinari talatin da bakwai da nufin dinari akan lamuni an ashabihi talata daga abokai ne uku ko ya lamu shi sha biyu na dalla ko wanda daga cikin su ya kishi sha biyu da bi idan na warkon ga gamu wasani da biyu su da uku wa rabi na hudu to sai na hudu biya da na warkon can 25 a salata na tushe da 25 hamalatan lamuni daga abokai na biyu kowane guda na ashara wa nisfan sha biyu da rabi to mu zo ayyukan na hudu shi ko sai ya biya ga na biyu talatin da bakwai wa nisfan da rabi a salatan na tushe da ishirin da biya hamalatar na lamuni an sahi bai ga abokani ne shi ma izina ashara wa nisfan eh, goma sha biyu da rabi lamuni ga abu gani ne kowane guda sittata wa in wato shida da rubu'i idan na farko ya gamu wa sani da biyu wa salisu na uku wa rabi na hudu alhamisa ta gaba da na biyar to sai na biyar ya biya da na farko sha biyu wa nisan da rabi a salatan wa rub'an da shida da rubu'i malatan lamun an sahibi ga abokin shi ma guda na biyar shi biya lissani ga na biyu kuma 25 asalata na tushe wasa salasatu a samani da tara da kuma kashi uku cikin takwas na lamun ga an sahibi ga aboki ne na da shi ko biya lissalisa na uku ida wa salasina wa rub'an a salatan wa sab'ata ta sittata a samanin wa ne a malata. an haɗe ga aboki ne na biyar shi ko biya ga na hudu ɗaya da talatin wa rub'an da rubu'i na asali wa salatata wa sab'atu asamanin wa rub'i sumunin da rubu'in sumuni na lamun an haɗe gaba aboki ne sai na wasu ya gamu wa sani da yi wa na uku rabu na uku na hamis na sadisa na kidda. sai da shidda ya biya lil awwal ga na farko sai ta tani da rubu'i na tushe na shidda shi biya da sani ga biyu hamsatu ashara wa hamsatu asaman da kashi biyar cikin takwas na namun na shidda sai ya biya a salisa na uku talatata wa ishiruna ishirin da uku a zamanin da kuma uku cikin sumuni wani sun sumun da nufin sumuni na asali لشدة يبيال الرابع جنوة سبعة وعشرين وربعا وثلاثة أرباع بأرباعهم بقى da uku cikin an kasa hudu a da uku na asalatan gane masu salisu na shidda shiliya da hadisu ga na biyar sab'atu wa ishirin ishirin da bakwai wa ruba an da rubu'i wa latu arba'in da kuma uku cikin kashi hudu أصالته هكذا عيب إيه؟ يعني حكي هو سيالة من ولي إيه. عربتينا إذا كنت كده أصدو كنت تنقل جزو لا أظن أني شدة أتوهلا الكون يستيقوا أنت شعاتي أتوهلا kowa na lamu wani ce kowa na lamu wani sai an zaba kowa sai lamu sauri fasulun ko to su koyi su waɗanda ya sai lamu saurara ka ji da karatun da in ka kula har na ƙarshe yana bukin harko mu sai karatu abinci da kyau za a a ha wanda ka ta kasance yace ku bari na ɗauke ba kowa amma za a musu kuɗi na kowa shi kenan sai mu sai fasulus nana alhawaratu kai gani kai gani ni a kiya tahwilu haqqi ila zimmatin tabra'u bi al karkata haƙƙi zuwa ga wayayi wanda na farko ke kubuta in aka karkata shi amma da sharɗi rilahuma da sharɗin yarda su zuruka la da dal muhali alaihi ba yarda wanda an kai haɗi kai ne ba kai ka bin bakan yana bin zaidu bashi shi ko zaidu kina bin muhammadu bashi Bakar da ka bin zaidu bashi to shi ko zaidu yana bin muhammadu sai bakar yake ne ina bin Muhammadu Basi ta yadda ka amsa gare ce na yadda sai eh, to ka amshi kuɗin ka gare shi ka zana abinda ka sai nufi na siyan mai nau'in bashi da ka bi na siya na ka bi da na ni runa sai kuma da na ni runa ko da rahimu na ma da na. ko a ce naira ko naira ta ai eh, naira ta kuɗin abin nan tsallakan gari sai fa ta sai fa ko amrika dala Ya ce ya yadda to abinda an sharaɗi nan da shi wanda ka bin Muhammadu da shi wanda ka bin Bakaru ba shi da Bakar su yarda ba a bidan yarda zai da ku ana kashe ba a bidan yarda Muhammadu Zaidu yana bin Bakaru ba shi Bakar na bin Muhammadu ba shi to shi Bakaru da Zaidu ka biya bashi to shi Zaidu ke mai to ni ina bin Muhammadu ba shi ka duka amsa gare su ya yarda to da shi zai rudin nan da bakaru su addu shar'i rida kuma amma na ridal muhalu alaihi wanda za a gamawa gare amsa kuɗi gare ba za shi aka dai ba ba biya zai ba to ku amfani Warai ku, warai ku. Eh, ba sai yar da ba sai da shi a wannan silar na ba cewa za a yi wani za ka ba kuɗi ta da ka ba ki ba a wannan babu wannan shi dai wanda za a gamawa ya an gare da shi mai gani su yadda amma ban da shi da za a amsa gare shi amma mu zo illa an yakuna la haqa lahu alaihi sai inda zan a ce ko da ce a ce amsa kuɗi gare bai ne ko kuma wannan hawala ba ta yi ba ko ya zan tsakanin su akwai adawa Ya ce mai ka ce ka amshi kuɗi ba wani. ya san tsakanin su ko akwai adawa ko bai ba suna da su kiya ya kan tara guda kuma na guda don in ta tashi abin nan za a ba ku shi na za a ba shi to mu zo wala ruju alil mahali da ta'azzurul istifai in an kace an hada karfi kace ka yarda ka dau sallama gida ne bai hisuwa ba sai mutum ya so kamar kuɗi ba to ba ka da ga wanga da gama don sai da ce ka yarda kace ka yarda shi ya hita eh in an shi rime bai shi shi adalne ne yadda shi na san bai yi ba eh a suwar nan kuma illata a illata hmm. saboda biya ya buwaya hmm. illa an ya ta sai da ruɗe shi la ya alima faƙarahu fara biya ba faƙarahu ba hmm. tujara ce la ya alima banda inda ya san faƙarahu talauci dai an ka ce ah, an haɗa karwa da kamsa gare ya ce ya yarda wanda bai da ko ya da shi to bai dawowa ga wancan wanda ya bi bashi da sunci eh, to saboda mi a bai dawowa don shi ya yarda an sare sai inda an ka san a ya san bai da an ka ce sai gari an sace yana zuwa don mi don ya matsa mai to shi wanga da an kai gami gari yana zawa shi to wani ka haɗa ni da wani ko da ka haɗa ni shi ka san banda kuma wannan nan ya ɗauki wa ga dama ya mutunci na wannan an ce kutu ana waloriya wa yin taraka hululul mahalu mahalibihi mahalu bihi yanzu wanga zaidi da yanzu inda ba kawo to sharaɗi na kamin shi mai gani da wancan amsa gare ya zan ba shi ne da shi ya sauka mahalibihi bihi la alaihi banda wancan da aka bi bashi na duk muna tare da kuwa shi bashin da bakaru kabin da zaidu kabin bakaru ina na yanzu lokaci yayi ya zo mai da kuɗi yace amma ku ka yarda ka amsa ga wane yace wane yanzu zai biya ce a rana ka zamu kai da shi yace na yadda. to shi ne aka ce la alaihi banda wanda sai aka yi bashi ba sai lokaci ya sauka ba waka eh. wani ma min jinsin kaja shi da bakin bakau da bashin zaidu zai ka bin bakaru da bashin bakaru zai ka bin muhammadu da shi jinsi gudana wala yi hada ala ga'ibin ba a gani ga wanda bai nan la yi ulamu halu wanda ba san a shi ba matsayaci na ko yana da ba a haɗi da shi wala alamaitun ba a haɗi ga wanda ya mutu ya mutu yana da shi biyar? ce ba a haɗi da shi wallahu a'adamu Allah shi yasa a fili hukunta hukunce ne hmm. ba an san abin da adadin naira ba eh, to shi a ba ka canji hmm. na ke hmm. hawara da farko eh eh eh eh eh eh babu kuma in da kasawa yanzu to mu zo ina mutu kun gani eh